Yau muna ranar Talata 12 ga watan Disamba shekara ta uku kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanun su. Dangance da kwanaki goma sha shida da aka keɓe a faɗin duniya kan yaƙi da cin zarafi ɓangaren jinsi, ƙungiyar mata alkalai ta gabatar da wani taron muhawara kan cin zarafi a cikin makarantu. Matan ƙasar Nijar na cin karo da ɗimbin matsaloli wajen wato matsalar mallakar filayen noma. Za mu ji yadda matan bobo ke fama da wannan matsalar. rahoton na musamman na wannan maraicen zai nuna mana irin kwazon da hajiya maryama amadu wulginan hausa ke nunawa a bruxelles wajen kula da mata da yara 'yan kasar niger da fata wani lahiya ga labarun kamar yadda suke dangance da kwanaki goma sha shida da aka keɓe a faɗin duniya don yaƙi da musgunawar da ake yi kan jinsi ƙungiyar mata juju tare da haɗin gwiwar ƙungiyar aso sun gudanar da wani taron muhawara zuwa ga 'yan makarantar CAG ta 25 birnin Yamai inda aka tattauna kan maudu'in cin zarafi a cikin makarantu da taɓarɓarewar tarbiyya. Ko ce ma'anar zaben wannan maudu'in da kuma makarantar Salamatu Juju jujuwa ƙungiyar ta mata alkalai a FGN ta mana ƙarin haske. Taron nan mun shirya shi ne a yau saman musgunawa kan jinsi a cikin makarantu da saman tsiraicin yara. Ƙungiyar lauyoyin matan Nijar tana da ƙwarewa kan zancen. Mun fuskanci a baya-bayan nan da akwai musgunawa da yawa a cikin makarantu. Akwai a tsakanin ɗalibai da kansu da tsakanin mushani da ɗalibai. Dangane da tsiraicin kuma abu ne da muka lura da shi. Dan ni da kaina ina karanta suwa ne a cikin wani kwaleji. Mun ga da yara na kwaleji musamman ba su san ciwon kansu ba. Suna wasu abubuwa yawa da ba su kama kai abun da muke jira shine a sauya halaye dangane da ɗalibai kuma a yada sakon ga ɗalibai da ba su zo a nan ba har ma da na wasu makarantu inda hali amma dai abun da muka fi jira shine ɗaliban nan su sauya hali a cikin wasu yankuna na ƙasar niger ko kuma a ɓangaren wasu ƙabilu mata ba su da 'yancin samun ƙasar noma hakan na nufin cewa ko da an yi rabon gado mace ba ta da rabo cikin gonakai haka dai matan gundumar bobai ke ta fama da wannan matsalar in ji jami'ar da ke kula da ci gaban mata uwar gidan sani salamatu a cikin firarsu da ummu umaru Bangaren samun arziki muna fuskantar matsala a abubuwai fannin gado ana cewa mata ba su gadon ƙasa a cewar musulunci abinda Allah ya ce a ba mace a bata shi mu shine muke nema ba ma son hiye da haka amma abun takaici ne in ka shiga wani karkara haka ka kawo zancen gado za a ce maka ai za a baka son yarinya ga yayinta ko kuma kawanta na ce dan mi aka ce mini ai haka ake yi ai to ka son nata ne ta iya yin abun da ta ga dama da shi ko amma nan matsala ce ta zahiri da muke fuskanta a boboi dangane da haka ne ina matukar jan hankalin malamanmu da shugabanninmu na gargajiya da su wayar da kan al'umma don a fahimci gurin mace don ta tana da guri na musamman. Karamar da'irar Dargol da ke cikin gundumar Gote na fama da matsalar rashin tsaro dangance da farmakin da 'yan bindiga ke kaiwa a wannan yankin. wannan kuma ba karamar barazana ba ce ga al'umuran tattaro lanho da makamantansu a cikin da'irar dalilin da ya sa kenan ma'aikatar na ofishin kaddamar da takardun zaman dan kasa ke samun akasi wajen yi ma jama'a takardun kamar yadda abdullahi salu na ofishin ya shaida ma umar hamma kirgo kudu. Babban matsalar da muke cin karo da ita a nan ita ce ta rashin sanar da haihuwar yara. Alhali kuma cikin kowane ƙauyen hukuma muna da wata cibiya da ke rajistan haihuwa a wajen mai garin ƙauyen. Idan ƙauyen yana da gidan likita inda a cikinsa jami'an kiwon lafiya suke rubuta duk wata haihuwa da aka samu a gidan likitar. Tun bayan haihuwar suna tambayar matar sunanta, sunan babanta da sunan mijinta, shekaru da dai sauran bayanai. Bayan bikin suna iyalin suna ba da sunan ɗan haifuwa a gida ana sanar da su a gidan mai gari kuma muna da jami'an da ke kula da yin rajista matsalolin da muke cin karo da su shine na rashin zuwa wurare domin al'umma na buƙatar wayan kai domin har yanzu akwai mutane da ba san muhimmancin takardar aikuwa ba domin ita ce tushen dosu takardun ƙasa malaman makaranta 76 da suka karbi 'yan makaranta da uwayensu suka buru su na ɗankon horo na kwanaki uku kan yadda za su karbi yaran da kuma haɗa su da sauran a cikin tsarin tafiyar da karatu tare da basu kulawa musa muhammadu inspector na makarantun firamare na ta wata ɗaya ma idrisa adamu ƙarin haske yara ne ƙanana a rayuwa sun ga abubuwa da yawa mahi yawan su kamar tashin hankali sa suka baro yankunan su abu ne wanda yake iya tsawa cikin rayuwar su kuma ya hana musu kamar samun kwanciyar hankali kenan yanzu aiki wanda ya rage mushani ya kamata a ce su yi shi wannan yaran kamar a karbe su a tattale su a ba su ilimi kuma wajen ma canza miyau da su irin kalmomi wanda ya dace a ce mushi ya umfani da su saboda wajen yi musu magana ya eh, a takaice dai a ƙarshe hankali ya kwanta su nemi ilimi tun da haƙƙin su ne eh, duk inda sun kashe yan ƙasa ne to inda son ka zo kenan gida ne kenan shi wannan yanayin sabon ala dole sai an ba mu shani horo a ƙara musu ilimi a kan wannan saboda wannan yaran kama yanayin hankalinsu da sauran ba ɗaya bane A shekara ta 1985 ne aka girka ma'aikatar da ke kula da karatun firamare ta Ilela ta ɗaya wadda ke jihar Tawa wadda kuma ta ƙunshi makarantu 62 a cikin su biyu masu zaman kansu ɗakunan karatu 285 daidai da adadin malaman makarantar kamar yadda Alhaji wato Alkasim Sani inspector na makarantun na firamare ta Ilela ta ɗaya ya ma wakilinmu na musamman ƙarin bayani cewa damu tari Muhammadu.

na mata cikin yawan dukan yaran da ke gare mu matsalar da ke gare mu ita ce matsala zuwan yara lakwal surtu 'yan mata akwai garuruwa waɗanda sun kai damu mu da inda adda gaira ta zuwa lakwal kin akwai lakwal kim kwandago akwai gacikai akwai tamfaram akwai wuri-wuri inda ba su ba da yara 'yan mata da yawa ga lakwal to kuma mu har yanzu kasan mutane suna da wannan tunani ko al'adar cewa a'a mace yarinya ya kamata tsaya tare da uwarta ta koyi aiki ta kama mata aikin gida Ranar goma ga watan Disamba, kasashen duniya ke bikin ranar ƙasa da ƙasa ta kare haƙƙin ɗan adam wadda ta yi daidai da karo na 75 na zagayowar sanarwar duniya ta kare haƙƙin ɗan adam. Dangance da haka a ƙungiyar Timidiriya tare da ban hannun kungiyar ƙasa da ƙasa ta yaƙi da aikin bauta anti-slavery international suka shirya wani taron muhawara na girka wani kwamitin 'yan jarida na ma'aikatan sadarwa kan yaƙi da bauta da kuma bambancin kabila a ƙasar niger alibuzu shugaban kungiyar timidiriya yama ismail jibbo ƙarin haske ko Niger. Niger na ɗaya daga cikin ƙasashe da ƙalilan da har yanzu akwai bauta abubuwa da dama ne suke haddasa wannan bauta da ke ci gaba bisa al'adu da zamantakewa illolin mulkin sarauta a da da kuma tabi'u na mulkin mallaka rashin haƙuri da juye hankalin masu da juye hankalin masu fama da talauci da kuma tauye haki da nuna wariya wajen samun ayyukan ƙasa da kuma shigar al'adu cikin tsarin shari'a ga dukkan alamu waɗannan al'adun dauri suka tusa mugun tunani cikin wasu al'umma yankin ƙasar Nijar. Gaban wannan matsala ƙungiyar Timbiriya ta zagaya wajen gudanar da ayyukan waye kai da horo da kuma ba da shawarwari da haɗa kai tare da abokan hulɗa na gwamnati da masu zaman kansu kamar sarakunan gargajiya alƙalai jami'an tsaro tare da 'yan jarida da kuma masu gabatar da shirye-shirye na gidajen rediyo. Matan gundumar falmai na gudanar da noman zogale sana'ar da ke ba su damar kulawa da kuma ɗawainiya da iyalansu sai dai a cewar matan suna fuskantar matsaloli da dama musamman ma a fannin samun taki da kuma irin shibka. Hajara Garba da ke noman zogalen a filin da ta ma umu Umaru wakilinmu ta musamman ƙarin haske. wundi bundo noman el makannin da kuka ga muna yi ni na kai kimanin shekaru 22 a ciki muna noman ta mu gyara ta muna yin ta sosai da yawa dan aiki in kana yin shi dan kadan baka ganin albarkashi baka fita in mun samu taimako za mu ci gaba kwarai kowace shekara muna iya noman jika 500 misali kuma inda kayan aiki za a samu mahiya da haka amma dai babu kayan aiki dole ne mu rage cikin aikin da muke yi muna kai shi a cikin ƙauyuka mu sai suwa kamar falmai haka kuma ana zuwa a nan cikin gari gari a saya a gare mu wallahi matsalar dai da muke fuskanta ita ce ta rashin kayan aiki in muka samu taimako za mu iya yin noma har ma ya kai na miliyan ɗaya a nan belande kowane gandari yana iya noman hiye da haka in dai an samu taimako bana masu noman gandari wanda suke shibka kwamfutar suna fuskantar matsalar rashin irin shibka a yankunan ballen yara da bankuku da ke jihar talabere sai kuma timiya a jihar agadas wannan rashin irin ya sa noman na tafiyar hawainiya gashi kuma yana daga cikin ayyukan da al'ummar ke tinkaho da su kamar yadda uwar gidan musa zainabu ta kungiyar ayi noma ta shaida ma alin yalli da shi da hassan noro. Akwai dalilai da dama. Dalili na farko shine a halin da ake ciki rikice-rikicen siyasa da kasar mu ke fuskanta ya sa kayayyaki ba sa shigowa sosai. Hakan kuma hada takunkumin da aka sama kasa ta fannin kudin shiga da ba a samu. Da haka ba ma iya kawo dankalin turawa wato pom wannan shekara. Amma akwai sabtu na iri da aka samu wanda aka yarda da shi. Shi kuma baya da yawa kuma ga tsada. Dankalin turawa da ke kasuwa a yanzu ba a iya iri da shi. Dankali ne na ci kawai. kawai kenan baya tsirowa balle ma yi diya a gaskiya al'amarin zai shafi kwarai manoma dankalin turawa sosai tunda muna da yanar manoma mai tsawo da ke jira kwarai daga gare mu akan samar da dankalin turawa sai kuma labarin wasanni inda aka kaddamar da bikin tukuncin kallon zinare na kasar afirka jiya sha daya ga wannan watan a marrakech a kasar maroka dan wasan na kallon kafa na kasar nigeria victor usian shi ya lashe tukuncin ci wato gaban mohammed da sala na egypt da kuma ashraf hakimi na maroc da ke mara masa baya a bangaren mata asisa ta oshola ta fc barcelona ita ta lashe tukuncin kallon na zinare a karo na shida tun daga shekara ta 2000 goma sha hudu dubu biyu da sha shida dubu biyu da sha bakwai dubu biyu da sha tara da kuma dubu biyu da ashirin da biyu sai kuma a yanzu da muke dubu biyu da ashirin da uku. a yanzu sai rahoton na musamman rahoton na wato yau zai kai mu babban birnin Brixel inda za mu haɗu da uwar gida Maryama Ahmadu Hausaize wadda ta kasance mace ta farko da tallakanci ilimin sarrafa na'urar radiology a ƙasar Niger musamman ma a babbar likitar haihuwa Isaac Gazobi da ke birnin Yamai tsawon shekaru goma. A halin yanzu Hajiya Maryama na zaune a ƙasar Brixel tun shekara ta dubu biyu da hudu inda take kula da mukamin mataimakiyar mata da yara a ƙungiyar 'yan ƙasar Niger da ke Belgium. Abokin aikinmu na musamman Habibu Garba ya yi firar da ita inda take kara jan hankulan matasa masu yawon masu ra'ayin yawon gida wato yawon diga na su zauna gida su yi sana'a. A da maternité central wadda aka maida maternité Isaka Gazobi, na'ura ta farko ta yin rediyo na jiki ni na karbe shi. Na'urar dubin mama wanda ake dubin sankaran mama da shi, shi ma ni na karbe shi. Na yi kimanin kusan shekara hudu ina aiki da shi, ni daya na yi watan wahala. To hajiya yaya aka yi bayan wannan jin kokarin da kuka yi kuma aka waye gari kuka dawo nan kasar Brussels? Wannan gaskiya ne a gida Nijar ina cikin babban matsayi na aiki na mijina ne ya zo garin nan nema direba ne shi ni kuma sai na biyo shi na zamna wannan garin. Wani irin kokari ne kuke yi ma mata a nan Belgique? Cikin babban zauren shawara na 'yan ƙasar Nijar a nan garin, ni ce sakatariyar kula da mata da yara. Tun mutum bai zo ba in ya tuntuɓe ni, ya ce mini zai zo. In dai zama na dindindin ne, akwai wasu maganganu da nake yi ma mutum. Dan ni ma ina cikin garin, kuma na san yadda al'amuran garin ke tafiya. Wanda zai sa in mutum ya zo, kai ya wahala. Koko in mutum ya riga ya zo, in na gane shi, akwai wani jan hankali da nake iya yi mishi. Dan ko da ya zo cikin ikon Allah, zai samu takardar zama tun da garin nan in baka da takarda fa kai da banza duka ɗaya in baka da takarda baka da kwanciyar hankali in aka tashi kwasar jama'a don maida su garin da suka fito kaga hankalinka kullum a tashe yake wanda ke cikin karfin mu muna yi daidai gwargwado ko cikin falo ne mutum zai kwanta ko da tsawon wata ɗaya biyu ko uku ne ba wata matsala komai ne baya hudda maka ga jiki akwai abinci Allah ya hore sai ka ci ka bashi kai ma sai ka sami yan lada sai su gwadi suna son abu sai su yi ta gabarniya sai su sa komai ya lalace don su wannan duka muna musu jan kunne a kai haidin kulirgi can dinda Hajiya idan suka samu sa'ar samun takardun zaman ƙasa wani irin aiki ne mafi yawan matan da ke hutuwa daga Afirka da ma ƙasar Nijar suke yi a nan. Aikin gidaje ne suke yi wani goge-goge haka kuma shi ma domin yin shi yanzu an fara neman takarda shaga da guga shi ne mutane ke yi kuma suna biyan bukatunsu. Shin hajiya kowane irin kira nake gare ku zuwa ga matan da ke gida kuma suke kokarin zauwa na Bruxelles. wallahi me za mu zauna mu yi a nan bayan tsufa garinku in an ci ga arziki nan ya shigo in ka tafi za ka samu abun kore ma bakin ka kuda to mi zai sa ka zauna nan gurin cikin sanyi duka duka dai na muka zo karshen labarin na sashen hausa a yanzu yin burku tare da hasu guruza dokin labarin sashen zabarmanci ai saurare lahiya allah ba mu alheri